الحمد لله الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المئدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد يوم مسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته mu a nan da kuma wanda suke jin mu da sauraron mu wannan sallama a yau 23 haka ne 23 ga watan 22 eh 22 daren 23 ne ya da rani 22 ga watan ramadan watan tara kenan wanda hijira da 447 na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana wanda ya daidai da tarihin bature na wato na miladiyya sha ɗaya ga watan uku na dubu da da shida. allah ya kai mu da 27 da baɗin baɗaɗa insha Allah yau za mu tashi ayata dari eh, aka yi ayata sha tara ayata sha tara amur suratun eh, nisa na aya ta shakara ko suratun nisa na ya yi hulun igara shi sauto akwai tambaya kafin sannan ɗaya eh, ce ko bishe da da hannu da idan bai yi larabci ba ya halatta eh, ya halatta ya halatta mutum ya yi addu'a da hausa ko da yaran telefon ko da yarabanci ko da turanci ko da larabci ko da hausa ka faɗa wa Allah abin da kake so sosai kada ka biyo ka da ta ƙaƙaro larabci da kyar ka kasa faɗar abin da Allah zai baka faɗi sosai da hausa saboda Allah ya baka kan damu na Allah ya kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza na fi fi a fi sujada aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih idza ko wa huwa Na sau da aka ya halatta insha Allah haka ma su amma in ina in in tahiya ce ya hada ce wannan wannan addu’ar Allahumma inni zalamtu nafsi zulmin kafiyar wala ya gafi da zuwa illa an wa gafi da magfiratan wasi a watar waya wa gafi da magfiratan min indik wa rahamni in ka an taɓa rahim wannan tana da mata muhimmanci zai dina rasulullah ya koyawa wato ainihin sai na abubakar saboda haka kaga masoyinka ne kuma makusancinsa ne firkinsa ne amma ya rasa abin da zai gaya masa zai bashi sai wannan tara da girma kamar wato addu'a da manzon Allah ya bawa nana Aisha ne radiyallahu anha yace wato ainihin yace in tana ya shirkin din daren da yake kadari abin da za ta yi ta cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba fa anni sai kai ta faɗa ta faɗa ba fa wai haka za ka yi ta faɗa ba ga ka rikitan bukatun ka can ka faɗa ba a shi za ka ko faɗa shi za ka faɗa eh, ita na ina na aisha su rabi Allah wana ba ta bukatar komai ta ya aljanna ce ba ta bukatar komai da sauransu ina neman afuwa kuma da sauransu yi kwaɗan najeriya wato a cike kake kwakwalwaka a cike kake da yasunanka da ka karikitan bukatu ko? shi so da kashi ya bukatunsa da hausa da ko da yarensa insha Allah amma idan kamar a tahiya ne an fi son ya tahiyar kuma ya karanta waɗansu addu'o'i kamar wannan addu'ar da na faɗa in kuwa a cikin kulera ne ya dingura ya kai sai dai idan a cikin jama'a yake ko kuma mutane limamin ya shi kada ya zauna ya yi ta biyan bukatar su ya ba su a dingure ya ba su a cikin sujira ina ta faɗin bukatar su su su riga sun gama karanto bukatar su wani kuma ba ba ruwan su da wani zancen bukata kai maza ka taso ma liman ai mana gama sallah kawai ya tafiyarsa ka gani duka inda jama'a ne sai ka ringa takaitawa idan kuma da jama'a bane ba fa na mun ka ki karantawa kamar inda annabi ke karatu ba ka karanta suratul suratul sajada a ran juma'a ka karanta suratul insan suratul sajada da suratul insan a ran juma'a sallar sallar sallar asuba ta juma'a haka annabi ya rasu ina yi kai sai ka samu amma fa in ka ga za a yi juma'a da kai sai ka taƙaita. wani sai wani sai sai zai raba suratul sajara biyu ita kuma suratul insani ya kare ta in haka ne ka karanta kuma ma sura kawai ko wata sura inda ka raba sunna wallahu a'lam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yake cewa malam ya halatta waɗanda suka shiga ne kafi su yi da'ira yi mutabban alƙur'an ba ruwana ba ruwana kowa ya takanta ta zana musafa a cikin yasinsa a cikin itikafi ba a yi kafin a yi wasu suke ga karatu karatu karatu na ƙur'ani daban kowa ya karanta ƙur'ani su daidai abin da ya sauwaka na ce ba ruwa na ne saboda ta yi wani malami ya ce inda karatun ƙur'ani ya halatta amma dai mala'ika jibrilu ina zuwa wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan ce suna musaffa ba suna karatu suna karanta qur'ani. in da wannan suka dogara sai suke yi to kaga ba za ka iya abin ba amma dai ni abin da yake gani kowa ya ta kansa a lokacin da kuke musafar ga wani can a kwakwalwarsa ina ta tunanin inda abin da Allah zai bashi kuma bai tsaya ya roƙa ba ya tafi da wannan lokacin na addu'a kuma ka karkasa eh, ka yi ka shirya fulan a cikin a ah, kafin ka wannan lokaci mai tsada wanda sai abin da Allah ya yi za ka dawo rayuwarka za ta zagayo wannan dararen na rantsi ku da Allah fi duniya ba kamar su tsaya ku kyankyance su tsaya ku wato ainihin kowa ya zuba zunzurutun bukatunsa a wajen Allah fi ya halatta ma ka samu waɗansu ayyuka wanda kullum duk wannan kowane dare za ka yi kamar misali yanzu misali ana yin itikafi ai ana yin eh, tahajjud shikenan kaga idan kana tahajjudi har aka gama wato ainihin wayannan kwanaki guda goma da kai insha Allah ka dace da nan da ka dace kuma ga shi daren daren shi kansa daren ba dama ne babu kamar sa kuma a ce ka ta yi kiyamun laye a kansa sai tsaro Allah da wuya kai roƙi Allah a ɗaya daga cikin daren nan Allah ya baka ba balle a ce ka kara ɗaya daren gaba ki ka dace da dare da kai a gani wanda dama dare inna nashi'atal layli a ashaddu waqan wa qawmat hila karatun dare ko kuma aikin dare na ibada ba ta inda za ka haɗa shi da aikin safe ko kuma aikin rana saboda haka mutum ya tsaya ya ƙanƙance shi da sauransu a gani dare inna na shi a tattare a shaɗi wata a gani jarihi yana da matukar muhimmanci in kana so ka abiya bukata biya maka bukata bidari man sha an yi hatawi a malahu jumala falliyatta kai lailahu fi jarki ha jamala a falliyatta a maka kai ta hazabihi sahira in shi ta ya sahibi an tabbali gal kamala duwan da yake so ya biya bukatunsa an yi hatawi a malahu jumalan ya samu buratun buratunsa ga baki ɗaya a wajen Allah to fa yattaqil laila wa fi darkiha jamala ya riki daransa ya zama wato ainihin kamar raƙumin sa ne raƙumi a ƙarshe ake sawa ko to ya tashi da darke ƙarshen dare sulutul lil akhir yake a ƙalin tsa'a maka ka karanta abincin ka kada ka ci ka cika cikin ka sai ka kasa tashi kai ta hara kai ta hazabi sahira don ka samu damar yin wato hori dai in shi ita ya sahibi an tabbata zal kamala in kana so ka isa mutaka ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ Rashid من أمرنا رشدا رشد رشد شيني واتو أينهم الله يبيا مك بكاتك وند أهل الكهف أصحاب الكهف سكن faɗa. bayan sun yi tauhidi tauhidi ya koro su za a kashe su saboda sun tabbatar da tauhidi ana neman su za a kashe su baki daya suka rasa an inda za su yi kawai sai suka rinka ta cewa rabbana atina min ladunka rahma wa hayy lana min amrina rashada malam ga gona ga ga ga magani a gonar yaro wallahi wannan wannan darara kada ka yarda ka watar da su a banza minti ɗayanka kada ka watar walle wani ya zo kana yi tuka su na zo mu gaisa ne ku gaisa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 ya ayyuhan ladina amanu ya ku bai da kwan imani wannan kira ne zuwa dukkan masu imani su bu umarnin wato ai su bu umarni ko hali na la yahillu bi halatta a gare ku an nisa nisa'a ku gadi mata karhan dole ba wannan ta sauka ne lokacin wato ainihin akan mutumin da yake gadan matar wani makusancinsa sawawun ɗan uwansa ne kuma dangin uba sai su gaje shi in ya mutu sai su gaji matar wai kamar a sadakin da ya bata sun gaje ta kamar siyan ta kitar kina, sai su hana ta yin aure in sun ga kyakkyawa ce ko tana da kuɗi sai su aure ta na haka Allah ya ce kada bai halatta gare ku an tare sun nisa a ku gaji mata karhan dole ba ku ta musu sai ya zaune da ita mai wai ai tasa ce kamar su ciyayi wai dangin uban ne dangin mujin ne siya wani ta abu hunna kada ku hana su aure ku kare su ku hana su aure ita zahabu don ku tafi da ba'zi ma ataytumuhunna shashin abin da wato ainihin kuka ba su misali na sadaki a da ne wanda da wani su malafi suka ce idan ta gudu ta gudu ta ballaranta saboda haka shi kenan sun abin wani su suka ce an tare sun yi sa'a wato idan mutum ya gaji kuyanga sai ya duba ta kuyanga na sai ina nufin baiwa sai duba ya ga tana da kyau kamar yadda na faɗa muku kwanaki in tana da kyau sai ya aure ta in kuma tana da kuɗi sai ya riƙe ta in ya gabata da kyau ya riƙe ta ɗin dai kuma ya hana ta aure so da haka kaga to shi ne duka ka haɗa wannan guda biyu wala ta'buduhunna kada ku hana su yin aure in eh, eh, eh, akwai wanda ana ya an yankina an a zuwa da hunna kada ku hana su su auri mazajensu ku ku tsare su a gida ku ba ku aure su ba da idan mutum ya mutu babban ɗansa sai ya gaji sai ya aure ta a jahiliya ko kuma in mutum ya mutu sai duba ɗan uwansa babban sai ya gaji ta shi ya aure ta ba ba sake kawai ba a aure ba da yake abin shigantaka ne dama illa an yi atina bi mu mubayyana sai dai idan sun zo da alfasha mabayyana wasu malamai suka ce akwai wanda suka bayyana cewa za ta cuci za ta cuci wanda suke tare da ita wani su suka ce an fahishatun mubayyana za ta yi zina ya rinda jawo mazaje gidan wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zaun ku yi zamantakekeniya da su na aure bil ma'ruf daidai ruwa daidai kurji ta wajen ciyarwa da shayarwa da tufasarwa da biyan bukata na jima'i fa in karihtumuhunna idan kuka ki su ya zama ba ku so ku aure su ku ke su je ku ba su ne su yi auren su fa in idan kuka ki mata sawa'un na aure ne ko ba na aure ba ba ka san kaga kawai ba ka san mace ka hararo wata za ka aura fa in karihtu wannan ku izu ba ku san ku zauna da su ba fa sa an takarhu an waya ji alallahu fi khairan kathira da yawa za ka ki abu sai ga Allah ya sanya alheri da yawa a cikin mummun mu mun sha gani cewa an aura wa mutum mace baya santa a da ya tilasta maka karshe ya an ka wa gidan wanci sai ga baya santa wallahi in aka zo aka yi auren sai ga alhairi mai yawa ya kasance alhairi mai yawa ya kasance a gani wani zubin kuma kuma ya auri matar kuma daga baya sai ya ga baya san dama auren da ya yi na ba na fisa mai lai bane sai ya ga baya san ta ya kuma ya hango wata to ne kamar wa'azi aka masa fa asa an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira shi ne anan gaba Allah yake وإن أردتم نعم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kuna nufin cewa za ku canja wata mace ce akan wata mace ku saki wannan kenan ko a wani wata shi ne yake cewa ya gano wata ga ta gidansa ya hairun kafir yanzu aka bada yaya su wani yayan ba hairun kafir ba ne to kuma sai ya ne kun yi wata din in ya so ya auren ai ba hana shi ba in dai akwai dama kuma akwai yalwa don sai kuma ya suke ya fice ta sai ya auro wata a gani makana zaujin an ce makana zaujin ne saboda ya saki waccan ya ɗora wannan wa a taifin ihidahun na tsara wannan wawon hali ai wal halu annakum a taifin ihidahun na tsara kun ba wa ɗaya daga cikinsu wato taman takar dinari taman takar dinari taman taka nan ce taman taka dunkulallen dinari ko dunkulalle azurfa wanda ba shi da abu ne kamar dunkulan hannun nan nawa shi ne tsimfa kaga ba shi da iyaka ba san yawan zama mana ko nawa ka ba su kamar ce ko nawa ka ba su in ka ba su dubunne in ka ba su wato ainihin biliyoyi to fala ta akwai min shaya a matsayin sadaki fala ta akwai min shaya kada ku karbi komai daga cikin su ku riga sun ci ya sun ci sadakin domin ko a sau daya mutum ya taɓa ita umartarsa shi kenan ya ta ci sadakin in aka ɗaura aure ba ta yadda a ɗaura auren ma ta ci rabi a yi ta yi abu majinta to balle kuma a ke yi abin nan wani su malamin suka fi sutura ma in suka shiga ɗaki suka yi shiru suka kwana ta ci sadakin ta don idan ta mutu da aka zo za a yi abin ya ce ta ce ya tafi ta ba wanda ya sai musa wani ƙaunu ƙaunu ha ita alƙali zai la'akari da magana to wale a ce ya abin ga ya'ya ma mutane wala ta akwai wani mushaya kada ku yi wani abu ku ɗauka wani abu shi ne sai na umar watarin ya ga wato zancen sadaki mi'a ake bayarwa na sadaki ko sama da haka hamsu mi'a a gani sai ya ga abu ya yawa sai tunanin mijin na kudi yake mi'a? kada wanda ya tsara akan mi'a. shi ne wata ta riko take ta ce ya umar ya za ka haramta mana abin da allah ya halitta mun? ki kai ni din nake da haka ce yi eh. haka da wani ne sai sa aka mota sai ce to me dalilin ki ki kamanta da inda allah ya fi cewa wa inda wani in tsara sai ce eh kai kowa malami ne ni ne jahili Allah ka ji tawabu ban malami ne ba ga wata can wato ainihin ɗaliba ta ne kai masa hali da nasi sai dawo ya ce to da can har gudu ba ne hau kan mummari ce da can na da wato kamsu ne a dinar shi ne ai dirham shi ne za a bayar arba ne a dinar shi za a bayar to yanzu na fasa kowa ya ya ya kiri wato sadakin da zai bayar wanda ya dace da shi a yi sauki kaga yanzu ya zama tsalaf ne ke ba hukunci ba ne a yi sauki to ƙarfa wato ba shi da iyaka malamai sun saɓani cewa shin sadaki yana da iyaka shi ne wani suka ce yana da iyaka malakiya ga dinar shi ne mafi girmansa a wato a kada ya gaza rubu dinar jimhurin ma suka tafi akan cewa ba shi iyaka zuwa manzala yana cewa da wani bawan allah da zai auri mace ya ce iltami walau khataman min hadith je kaka dubo ko da wato ainihin zobe ne na ƙarfi zoben ƙarfi shine karshen ƙarshen talauci a zamanin manzana bai kai dinari riƙe ba to ka je ka nemo shi ka ga ai ka ga ba shi da yawa shi ne ɗin aka kafa da yi aka cewa mafi ƙaranci ka ce sannan akan mijina ya sunanta garkuwa an ba da sadaki ya zama kamar garkuwa kamar sadaki ne sannan akwai hadisin ya tabbata ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada karantar da su su bakara a matsayin mai a matsayin sadaki kaga shine dalilin su su kuwa jumhur ulama su ai da malikiya sai suka ce mafi yawan abubuwan da aka bayar a matsayin sadaki mafi yawa zai kai rubu dinar amma suka ce la hadda li akbarihi babu iyaka ta wajen yawan yawan yawan sadaki ya jama'a magana ta inganci babu yawa ta wajen yawan sa amma a ringa kulawa da maganar a farga da maganar malikiya a farga da maganar malikiya sannan yanzu a hukunci a hukunci wajibi ne kowace daula kowace ƙasa ta ɗauki mazhabata yanzu muna anan mazhaba ake yi malikiya to in ka kai ƙara dole ka kyale alƙali ya maka hukunci da mazhaban malikiya in ko fatawa ce wannan ka zo mutum ya saki matarsa ta saki uku lokaci ɗaya kana zuwa wajen alƙali ne ce ya zartar ni kuma ka zo waje na cewa zan ce saki ɗaya ne saki ɗaya ne saboda na karanta saki ɗaya shi ko wancan ya karanta shi ma amma an ƙayyade masa na'am to saboda haka wato ala'ayi halin dai ba rubu dinar ba da biyu yanzu rubu dinar nawa ne ya ya la ilaha illallah duk ba ku yi aure da kusan da a kusa wani ai dubu ɗari da hamsin ne da wuna ko ba ku fargawa da saba'in ma to yanzu wani mutum ke ne sai a ta kawo dubu ɗari na haka ni ba na ɗaura aure sai na tambayi wali ka yadda dubu ɗari da saba'in ne amma ka yadda za ka iya karɓa sai ya ce ya yadda shi to shi ke za ka cika masa ne da yarinya ko don kaga kai babanta ne duk wanda suka ya da sai yin yarda ina ya baba uba ya kamata ya halatta ya karbi kudin da kudin da ya kwace ma to amma ya yi ya ci yi ya ci uba uba ya halatta ya maka fashi ka gane da fashin da ya kwata a kowai za ka bashi da koko kai ka je kana ta shan shayi da madara da kwai kuma ga babanka ya zauna a kwarkwashashen kofar gidansa sai ku gidanka ranga iri ka zo ba abin da ka sani sai dai ka duk kusa gaji da inda sanda ba sai kai maka hari ba ka ce ban maka yaban kusan kai ma ya dunkulo maka na ce kaga da wannan jinkula da kake yin bai yin ba dunkulo mu ne ma to duk usa ne duk usa banza wani wani wani abu za a samu a duk usa in banda in banda in banda al'adar banza kawai ni mutum ya usa ma wallahi hausa sarki wani ba ta ba shi da wani amfani yan uwa kada ku yadda ƴaƴanku su dinga duk usa muku ba kyau kada ka yadda ɗan ka yi rinda zuku samu ka saboda nau'i ne na ibada sai ka kai wa sai ka saba wato dokokin Allah ko da dukusawa ta yi kama da sujira akwai ka je ka duba minji da dukkan littafin da za ka karanta na luga in hana'a ma'ana sajada ka je ka duba kuma sajada za ga sun fasara da in hana'a wani kulil bawon sujada a sujada a sujada ne yi mun saboda haka 'yan uwa a la'iya nan zai muna zance ne akan sadaki sadaki wato a girmama shi a bada abin da ya kamata a baya ni dai na fi karkata zuwa amma ra'ayin malikiya A cewa akalla sadaki rubu dinari musamman ma a wannan zamani na yanzu kai wa aka aure ba ta da ko yanzu kuma ina zazzare mata ido da cewa shi yake ci da ita kaza da kaza da kaza ta samu sana a gida na shi ne allah kuke sarki a sa ake cewa wa in arati musu rijalar zaujin makana zaujin wa a tekun wani wawon ne wawon hajji wa ataytum ihdahunna qintara alhali kun ba ɗaya daga cikin su mun sakar dinari wala akhudhu min shay'a kada ku karɓi komai ma'ana idan mutum ya saki matarsa kada ya ci kuma ta bashi sadakin sai dai ne amma akwai wani abu da ke cewa alhul alhul'u alhul'u mai risala yana cewa alhul'u balqatun la raja'ata fi alhul'u mai risala ina cewa alkhul'u talqatun la raj'ata fi kulki saki ne wanda ba komai kamar saki ku ne shine misali ta gaji ta je wajen alƙali ta ce gaskiya ne ba na san me dalilin ki alƙali ba na san ka kawai ka yale ni kawai in kika faɗa masa sai ya baki ta rushe ya ce ce ya kaka ba idan ko idan ko san ne sosai ba ta san sa ko ya je ya ba ta ɗin sai ya ga sun dawo to kaga akwai matsala saboda haka a sai ta yi hulɗi shi ne ka ce ba ta san su alƙali ya je ya ce to ga shi ba ta ya za a yi zai ke ba shi sa wannan ya faru a zaman nuna Allah sun zai kalma wanda wato ainihin annabi ya ba ta shawara ta aure wani bawan Allah daga bayan ta aure ta zo ta ce gaskiya ya rasu da ba na san su wannan mutum inda ba daga Allah wani a ga abu yayin nisa ya ce to rike ne sai ki ba shi gonarsa gona ke tafke ke yawa sai ki ba shi gonarsa ya ce ga ta a gani kaga yi san daga ke ya rashin san daga sai to ya halatta da zarar ya mace ta ce ba ta san ka karamin ka kawai ka sake ni ba na son ka sai ka haƙura wanda kana son ta ba za ta goce ba ba ta san ɗinka ba ta son ka ɗin ko ka ko ta zauna to me zafi kai kuma mai ɗar mai ƴar kada ka ce ai wallahi sai wallahi wallahi sai ke zauna musamman ma in ta girma dan ta ta balaga mutum zai iya tilasta wa ƴarsa ko kuma ya umarci ƴarsa ta auri wani ya umarce ta in ta yi shiru shi kenan in budurwa ce ta yi shiru to ta yi kenan in ba ta yi unkwata yi magana to ba ta wani su malamai suka ce in dai ta yi shiru ko kuka ta yi sai a duba a hawayen in aka ga hawayen da zafi to daga suke da kukan na sosai ne in ka ga a hawayen kuma in aka duba hawayen da sanyi wato ainihin kukan daɗi ne za a yi mata wuri ala ayi halin dai wannan maganganu ne na fuka ha'u na da yawa in na ce zan ta zuwa muku shi zai lokaci ya sai lokaci ya tafi ala ayi halin dai wato ainihin idan aka yi awo in gulki gurki za a yi to za ka iya za ta iya abin da shi kuma inda Allah yake wala ta kuma minhu shay'a in ku saki ne to fala ta kuma minhu shay'a in hulki ne kuwa za ka iya karɓar wato sadakin da na'am wa kaifa ta'kumunahu ya za ku karba ya za ku karba mata abu bayan ko kada abu babu abukum ila ba'd bayan shashin ku ya bayyana sirrin shashin wa aqadna minkum mithaqan ghaliza sun karbi wato ainihin alkawari mai kauri gare gare ku ta buɗe maka sirrinta ta yi kaza da kaza ta sakan maka jikinta kai ma wa kada a za ba abukum ila ba'dhi shashin ku da shashin ku ya bayyana wa juna wanda in ya je ya faɗi wata magana ma wato ainihin ba za ta sake auruwa ba misali sannan kuma ka zo ka ce za ka karɓa mana ta ci sadakinta ko a sau ɗaya ta iya zama na karanta zai da iya ta ci sadakinta a ta aku nuna hu shin za ku karɓe shi nan don ƙarya da ƙage wa isman wa isman mubina da laifi mai girma cuta babba mabayyaniya shi ne Allah yake mai ta wa kai ba ta aku nuna وقد أفلوا وقد أخذنا منكم su mata sun riƙi gare ku duk mata da ta saki jikinka ta saki jikinta gare ka ai ta ci da shi ta yi abin balin balle a cewa ka ga yaya ga kaza ga kaza ga kaza da sauransu a gani na'am ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا دا a jahiliya in mutum ya mutu sai ɗansa ya aure ba wato ya in matar ɗansa babban ɗansa da da'awar cewa ga ta yi ha to ita ka gaje ta amma a lokacin kuma isu ba sa ba mata gado jahiliya ba sa ba wa mata gado ba sa ba wa 'yan yara ƙanana gado mata ko maza domin su a ganin su tun da ba sa yaƙi ba sa hawa ingarman doki su ringa zagayawa suna kare ƙasa suna kare garinsu so da aka bi cancanta a ba su gado ba haka suke yi amma da addinin musulunci ya zo sai ya ba su gado kaji wai shi ne wai wani ya zagayo kuma zai ce wai ana fitan mata da can fa ba a ba aka zo aka bata aka zo aka bata dala ba ba abun bajinta ba jahiliya da sauran kabilu na duniya ba sa wa kai yanzu aka zo aka ba aka baki sannan zaki sake wani matsiya ko yanzu kabirai za su zagayo suna zuga ki kan kwakwalwaki kwakwalwarki kamar dusa ba ki abin ta komai sai wani turancin banza wata iba man kandu man kandu wannan magana banza ce magana wafi addini musulunci ake zagi kawai ai ai matan musulmi sun ai sun gane tsiya har da cewa ne ibn bita din dai a daɗa a a daɗa wato ainihin danna ta mahaukaciya ya ƙara shiga hauka ko kuma shi wala ta yi huma na ka a ba'ukun kada ku yadda ku auri abin da matan da iyayenku suka aura ina nisa yi daga mata illa lama ƙarin salaf sai abin da ya riga ya fice a lokacin da aka saukar da haka a cikin mabiya ma an samu waɗanda aka ce da su illa ma ƙarin illa ma ƙarin sadar ta kama su sai duk kowa suka ce eti suka sai eti suka nasa inna wuka ne fahisha ta wannan mummunan abu shi ne fahish abu ne ke fahish mummunan abu wa makatan abin ƙi ne makat abin ne wa sa'a sabila kuma hanya ce mara kyau a ce mutum ya auri abin nan ba ba ba babarsa don babarsa to da ma aka ga abun ma ya yawa sai ma aka zo aka kyankyance ma wa da ma ya halatta ya ka mutanen da za ka aura ku ga kuku nawa ne aka halatta muku kuku goma ko goma ne ko ku tara su ko matan da aka haramta muku ga sunan su su wajen goma sha uku sun kai wajen ashirin za ku je su na حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم أمهات نسائهم wannan shi ne rukunin wato ainihin waɗanda aka halatta aka haramta mutum ya aure su wasu wa karanta kamar iyaye kenan da yayaye da kaza da kaza za su ji su wanda aka haramta waɗin su maza ne su kuma matan ga su su su kuma wato ainihin wajen wajen ashirin amma tsaya mun fasara Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum kaga ba an ce wala tanki kuma na ka aba uku ba idan wayannan rukunin ayoyi ko kuma rukunin sunaye lamma zakara Allah subhanahu wata'ala annahu la yajuzu an yankiha al-insanu an yankiha al-insanu ummuhu ummuhu um, um, aw zawjatu abihi saba an yi wuta bi jami'i ma ma harrama Allah subhanahu wata'ala nikahu lokacin da Allah ya ambaci cewa bai halatta mutum ya aure wato ainihin matar babansa ba to kaga ya dace kenan a kawo ma ga baki ɗaya rukunin waɗanda ma bai halatta a ce za a aure aure su ga baki ɗansu don kowa ya san su ma kenan a gama da magana mata alaikum ummahatukum an haramta muku wannan fasifon ba aktifon ba an haramta muku amma dai a yankan an san aktor ɗin ko shi ne allahu rabu lalini a gani hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata a kanku ummahatukum iyayenku mata wani iyayenku mata mahaifa wanda aka fi akwai iyayen su maza kamar za a ambace su a inda ya ce wa an matukum wa khalatuhum duk suna da iyaye ko sai dai kawai misali amma iyayen da ake nufi mubasha wanda suka haife ku da kuma ya um, ummahatu eh, wato an nisa'u nisa'u eh, um, um, bana eh, da ya'yan ku ya Allah ya ce wa banatukum da ya'yan ku kala ƴaƴan ku nawa ƴaƴan ku banat suna da yawa akwai bintuka yarka ko fiye ɗaya akwai yar ɗanka biyu akwai yar ɗan yarka uku akwai a cikin yar yarka ɗin akwai wato akwai yarka akwai yar ɗan uwanka yar ɗan uwanka shine ɗan uwanka shi ma yar ɗan uwanka lo'abbi ce ne hudu sai ‘yar ɗan uwanka da ummi sai wato ainihin wato bintil bin ‘yarka nawa kenan biyar wa'annan biyar ɗin gasu nan a jere kaga an kwaso wajen guda uku daga cikin iyaka inda Allah yake cewa bana ta wa akhawatukum haka ma haka ma ƴan uwanku akhawat sun hada sun hada sun hada wa yan uwarka shaƙiƙiya ne shida sai yan uwarka abiya, yan uwarka lu'abbiya ne bakwai sai yan uwarka lu'ummiya ne takwas kaji takwas ko sannan mu zo kan wa amma tukun ni amma ya yan uwar uba ko yan uwar uba yar uba yar uwar uba ita ce shaqiqiya da yar uwar uba lu'ummiya da yar uwar uba lu'abiya kaga mun sake kwaso wajen guda biyu a wajen in ka hada da baki daya amma tukun za ga wato ainihin sun kai goma kenan to sai ce wa halatukum halatukum wato yan uwan babaka yan ko babaka su ma akwai shaƙiƙai ka gani sha ɗaya kenan sha biyu kenan to sannan kuma akwai lu'abbai na'am sannan kuma akwai lu'ummai kaga sha hudu kenan ko to sannan zai wa wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwa shaƙiƙi da ummi da lu'abbi ya zama nau kenan sha shida sha shida sannan sai ne wa umma ha tukumin lati arda anakun obanatin ukti maka ce obanatin ukti da ƴaƴan 'yan uwa su ma shaƙiƙiya ko lu'abbiya ko lu'ummiya in ka haɗa za a ga sun kai ishirin eh duk Allah ya haramta su ga mutum ga ma wani sunan wa umma hatukum allati arda'anakum a gani uwa wacce ta shayar da kai wadda ta shayar da kai ta zama babaka kaga ita ma da ita sannan wa akhawatu kum kuma ar raba da yan uwanku wanda suka kuka sha kuka nono tare ne tare ko da ba 'yan uwanka ba ne, amma dai sun da kun sha nono tare sun zama 'yan uwanka to wannan 'yan uwan naka in mace ba za ka aure ka Allah ya arda alaikum sannan ibu kuma lafi fi hujurikum ko da agololinku a wa ummahati nisaikum da iyayen wato matanku mata iya babar babar ɗaka ai babar mataka da za ka aure ta kuma an daura aure kuma har abada ba za ka aure ta to amma an ce ummati sai kuma lati da khalqin bihinna wanda kuka kuka kuka kuka duhuli kuka tare da tare ka tabe ta to ba za ka aure ta har abada amma an ka daura aure an daura aure ana nan ana nan ana buki baka farga ba sai ka kyallaro wata wata wata wata wata rangade diya ta fi wata ta fi baba ta ashe yata ce aka tambaya ne wace ai ya ta ce kenan sai ka shiga taitayinka ina ganin fa ya kamata yi haƙuri wata ne eh, ya yi wale sai ya kasa keta to ya halatta ya halatta ka ta in sun baka duk da bala'in da ka shigar da uwar da zazzage ka ta ce wala ba ba ka taba ta bada ba wadda aka ya halatta gare ka wani. ta ji don allah shari'a sabanin mai eh to wannan tsawari a sabanin hankali amma wannan kalmar da ya kyale ta da ba su shari'a sabanin hankali ba ta da kyau amma dai ga shi a zahiri a hankalinka kai kana ganin bai kamata to amma ga shi ya halatta kuma ya kamata fala jinaha alaikum babu laifi a gare ku wa halailu abnaikum wa rabaibukum da kuma wato ainihin agololunku agolarka shine wadda ka aure babarta sai ta zo da yarinya ya halatta danka shi ma ya aureta ya halatta danka ya aureta ya juzu da insani an ha an ibnata imra abihi kaji ko kaji larusi kai daga jin wannan kasan fiqh ne ya juzu da insani an yankiha ibnata imra'ati abiyi ya halatta mutum ya auri yar matar babansa amma ba min gairi ba esa ɗin tasa daga cikinsa ba ta zo ne daga wani wuri an zo da ita to ita ma wannan bai halatta kai ka aure ta ba tun da ka aure ya cikin uwata sai dai ka ce wane ya aure ta daga cikin yayanka amma shi ma da bayan kuma allati haka ne eh, fi hujurihinna wanda kuke a cikin ɗakin su min nisa'ikum ne daga ku su ma matan naku allati dakhaltum bihinna wanda kuka yi dukuri da su kuka sadu da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku yi dukuri da su ku sadu abin da ba kayan auren ta tare ka fito zaka ko ka zo zaka shiga daki sai ka ganta sai ka ce sai ka fasa da uwar ka kai ka ce yan zaka aura wala dinaha alaikum ba komai ba ku a gare ku sannan wahala ilu abu na riku da da wato ainihin masoyan ƴaƴanku mana da matan ƴaƴanku shi halila ana nufin mata walam takun lahu halila ba shi da halila Allah mana ba shi da mace to wahala ilu wahala ilu abu na da wato ainihin matan ƴaƴanku da halatta ku aure su ba ko kun yi duhuli da su ko ba ku yi duhuli da su ba da zara an ɗaura maka aure da mace to babanka ta haramta da ko ba a yi duhuli ba saboda wannan isma ɗin in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku kasance kun yi duhuri da su ba wala jina alaikum babu komai a gare ku wa halailu abnaikum da kuma matayen ‘ya'yanku su ma haramun ne a gare ku ku aure su wa an ta jima'u eh, um, alabi da min asilabi kunna amma ‘ya'yan naku da fiye tsaron kai ne kake da wato ɗan ƙari ina da mace ɗan ƙaninka ina da mace sai ka sai ya sake ta ka zaka yi ka aure ta kai daga cikin zagaye wa san akwai akwai dan munafunci munafunci amma dai ya halatta ka kira wani ka ce wai a yaran nan ka yarin yanin da ka aura a ina ne ina ne ne ka mugu <laughs> ya baka sai banka ne ba a yi ba babanka ba banka wani to saboda haka ya za ka yi ya ce zai tambaye ka daidai ka bakar eh, suna ya kasa yi kake a gwammaja su ya je gwammaja ya ta nema kai ne ka daga ka ba shi amsa ta gaba kai baka ba da wacan hanya ba shi kai kuma baka ce ba za ka ba ai bai halatta babanka ka ce da shi kaza da kaza ba malam babanka kanin babanka da kanin babanwa babanka da wuyar babanka da kanin babanka. bangaren uwa bangaren uwa bangaren uwa da bangaren uba duk abin da suka yi maka kada ka yi da ka yanke zumuncin ko zagin ka suka yi suka cuce ka suka jajjake ka kada ka yadda ka wato a suka cinye ma gado kada ka yadda ka ka yanke zumunci su wallahi kada ka yadda wannan shi ne bangaren uwa da kaga a bangaren uwa da bangaren uba da bangaren yan uwa su ke kai ko su ke kai duk abin da mutum ya maka kada ka yadda ka yanke zumuncin su wani ne can ka yanke zumunci amma ba su ba ko mai suke maka kuma da yanke zumunci haɗari ne na'am ƙatiyar rahim la kuma janna me yanke zumunci ba zai shiga janna ka shiga tafiyin ka kada ka ce wa wallahi ɗan baban nan mamugunci ne kaza da kaza da kaza eh in ko da mamugunci ne kai yanzu ka fi shi mugunta kaci ɗan baban naka za ka ce shi mutunci kuma ka je kana yi da shi haka ma ba baka ɗan wata ta ko wanta ko mili zai maka ko da ya tabbata mamugunci ne a akwai ɗan uwan mamugunci in uwanka ne amma Allah ya illa yake ma ka mutu to kada ka yanke mulunci da shi ba ya zuwa wajen ka kai je ka amma dai a ƙa'ida an fi so na ƙasa ya zauna shi ne zai ne sadar zumunci a ƙa'ida haka ma a shari'ance haka ma a al'adance to amma wannan ba dole ba ba dole ba ba ta inda za a yi a yi fita sai ya san duk dangin uwarsa balle dangin uban shi kenan kaga shi kenan kawo amma kaga yanzu zai ga ɗaya ya zo wajen ka ya tsira maka ido zuru zuru ka ce kai daga ina kake ne yace ai ni ne kanin wance kanwa kake ba kaga wuyan san ka ke amma ban san ka ba shi ka tambaye shi ni so ya sadda kansa waje ko haɗu da uwar tasa ku yi bayani dalilin da isa bai san ka ba ga su nan da yawa ba a san su ba a sai ka gaba kusan su ba Ba gani ai ka ga bai hada ba muna roƙon ubangiji ɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu sada zumunci zan fassara a gurguje hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku wanda suka suka haife ku wa banatukum da ‘ya'yayenku na tsatso wa akhawatukum da ‘yan uwanku lu'ummai da lu'abbai wa ammatikum da wato ammominku ƙannan iyayenku ko wayayyanku lu'abbai da lu'ummai wa khalatukum da ƙannan iyayenku mata wanda suke lu'ummai da lu'abbai mata an haramta muku wa banatil akhi da wato ‘ya'yayen ‘yan uwa shaƙiƙai da lu'abbai da lu'ummai wa banatin uku da ƴaƴayen ƴan uwa mata shaƙiƙai da lu'ammai lu'ummai da lu'abbai wa wa ammatukum haka ne ko wa ummahatukum allati ardanakum da iyayenku wanda suka shayar da ku da zarar mace ta shayar da kai ta zama wato ainihin babaka to amma shayarwa ya yake ba masa da masa tani ba mutum ya taje ta je mace ta je gida sai ta ɗauki yaro sai ya tafe nunanta sai ta iyalin shi to ban da wannan haka ma wato ainihin a sau ɗaya ko a sau biyu to a sau kuma manzana sallallahu alaihi wa alihi wa wato ainihin imam bukhari ya rawaito cewa wato na na ashirki tana cewa ina daga cikin abin da Allah ya saukar ina daga cikin abin da Allah ya saukar wato ainihin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khamsu zarba'atin yahramna ko yahrimna wato shayarwa biyar shay ashar raza'atin shayarwa goma ta haramta mutum ya aure uwarsa wanda suka sha tare shayewa nawa goma Ta ce sai aka shafe ashirin raza'atin da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hamsu ta hanyar fassara wannan wa umma kuma ummahatukum allati arda'nakum saboda haka idan aka kai mutum wato da yaro bai balaga ba in ya balaga wannan kuma wani abu ne wani abu ne ko daban a'a shayarwa yaro ne ba a bai kai a ba balaga da kusa yake ba bai kai yayi ba shi sai ya sha nunin mace wato ainihin ha'aso biyar a kai shi ya sha ya koshi a dawo da shi a kai shi ya sha ya koshi a dawo da shi ha'aso nawa wannan ya zama namansa ya zama namansa saboda haka wannan aramun ne yan uwansa ita kuma ta zama babarsa ita din ma bai halatta ya aure ta ba haka ma yan uwanta akhawatu kum min arda to su ma bai halatta ya aure su ba saboda me saboda sun zama yan uwansa kamar inda aka ce kuma haka ma wannan kuma min raza daidai suke ta wajen haramci ka gani saboda haka asharu eh, khamsu rada'atin ta shafe ne asharu rada'atin ga tambaya bi akwai sa ya da aka goma ne sai aka shafe shi da me da biyar ya ya kasance ina daga cikin abin da aka karin karantawa kenan da ƙarshe manzala ya bayani ne aka shafe kenan hadisi ya shafe ne muhammadin rasulullah karfin bayani sarkin bayani sarkin eh, wato ainihin al'alimul haƙiƙi malami na haƙiƙa mai iya bayani filla-filla jawabun bi sautin mursihin wata iyatin bidikin sahihin labdi la ya taladilajo muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah la ya taladilajo baya baya ina ina kai ka fi ina ko malami ne to annabi baya ina in ina magana sai ka rubuta binitsukin sahihin lafi haka ma in yana karanta Qur'ani sai ka rubuta la ya ce lafi lafi muhammadu rasulullah na roƙon allah maɗauki saki ya ƙara mana san muhammadu rasulullah ya kwaikwaita mana ya sa ba mu damar kwaikwaita wato ainihin umarninsa da hannunsa innahu إن الله سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا غير مغيانا أبندا وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين تدكوا حدا haɗa كما kuma haka آه. وأخواتكم وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم da ƴan uwanku da iyayenku wanda suka sha da ku wa akhawatukum da ƴan uwanku min arba'a na shayarwa wa ummahatu nisaikum da iyayen wato ainihin matanku maza su ma haramun ne ku aure su wa raba'ibukum da wato agololinku allati bi ku wanda suka shigo a cikin ɗakin ku kuka auri iyayensu su ma ba za ku aure su ba ya haramun ne ku aure su min nisa'ikum daga cikin matanku allati dakhaltum bihinna wanda kuka yi duhuri da su wa in lam fa in takunu dakhaltum bihinna amma in kuka kasance in ba ku kasance kun yi duhuri da su ba fala junaha alaikum ba rafi a gare ku ku aure su wahala hala wa halailu da matan ƴaƴanku matan ƴaƴanku su ma ƴaƴan naku allazina min aslabikum na tsakanku ba ba to ainihin matan matan wato ainihin ƴaƴanku na wani kasancewa kai kai kai aminsa bane sai ka auri ƴarsa idan ai matarsa idan ya ya tudu amminka sai ya auri ƴarka idan ka sake ta ba ganin sa wa an tajma'u bainal ukhtayn kada ku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu yawa shine ba mu abin da muko wa an tajma'u kada ku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu ka auri mace uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wato uba ɗaya kuma ka sake ɗauko wata irinta wadda wadda wadda uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to duk bai halatta ba illa ma kada salaf sai abin da ya fice ba wato ainihin uh, wato ainihin da aka yi shi ya. ana sai sai ga mutum wato ainihin da da mata wajen guda uku duk wasu yau ba su ya dina ina son su su ma na son ka su goyi yayin dama ma kwata ne sun da zamanin a zamanin jahiliya ne sun yadda sun yadda ka yadda da cewa mutanen jahiliya jahili ne ka yadda da mutanen jahiliya wawaye ne saboda haka dole a sa musu jahiliya wato ainihin wawaye to irin wannan wato ainihin ba ka sabai ake musu alawa ba sai yan sai wa'insu wa'insu saboda ma kunna mu'azzibina tsakanin aka da sura inna allaha kana ghafurar rahima Haƙiƙa Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai game da abin da ya fice kai shi na kuskure daga baya ya bayyana cewa kuskure ne ka tuba اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من التوابين يا حي يا قيوم muka faɗa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba mu lada muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ya yafi mana innahu samiun mu mujibud da'wa ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهم حوزه الدين اللهم احمي حوزه الدين اللهم احمي حوزه